hadisin anas bin malik yana al-musnad ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min ƙaumin ijtama'u babu wasu mutanen da suka haɗu yadhkuruna Allah zan suna zikirin Allah la yuriduna bidhalika illa wajhahu babu abin da suke nufi face dacewa da fuskar Allah illa nadahum munadin minas sama'i face an samu wani mai kira yana kiransu daga sama menene wannan mai kiran zai faɗa zai ce ƙumu maghfuran lakum ku tashi an gafarta muku wato idan kun gama zikirin Allah to tashin da za ku yi an gafarta muku kaga kalmar ƙumu ku tashi ya nuna cewar zama suka yi suna wannan zikiri na Allah tabaraka wa ta'ala sai wannan mai sanarwa zai ce qad buddilat sayyi'atukum hasanatin an canza zunubinku gaba ɗaya sun koma lada kaga kenan duk sa'ilin da aka gama sallar farilla sai ka zauna kana zikirin Allah duk sa'ilin da aka gama sallar farilla sai jama'a suka zauna zikirin Allah tabaraka wa ta'ala to za a samu wani wanda zai yi kira daga sama haka manzon Allah ya faɗa wannan mai kiran zai ce lokacin da kuka gama kuna tashi ne an gafarta muku sannan duk yawan zunubinku Allah ya canza ya koma lada ba wai an gafarta muku kawai ba idan ka saba ma Allah sau miliyan guda to ba wai gafaran kaɗai ba sai a mai da zunubi miliyan guda ya koma lada miliyan guda babu abin da ya sa saboda kawai ka zauna zikirin Allah bayan an gama sallar farilla